in dai kana riƙe waya ko kuma kana sayan waya dan Allah ka tsaya ka kalli bidiyon nan saboda akwai wani abu mai matukar muhimmanci da yake faruwa yanzu nan da wayoyin mutane ga wayanda ba sani ba akwai wani sabon tsari da aka kawo shi ana ce mar easy buy da yawa daga cikin mu ba san shi ba saboda a kudi yafi karfi yanda tsarin yake shine kamfani suna iya ba mutum waya yana biyan su kadan kadan misali idan wayar dubu ɗari ce sai a ce duk wata yana biyan dubu goma kaga kenan a wata goma zai biya dubu ɗari yau mutane suna karɓo wannan wayar amma abin da kamfani suke yi saboda kar mutane su cuce su su gudu wayar akwai wani application da suke cewa a cikin wayar wanda idan mutum bai biya kuɗin nan ba wannan wayar za ta kulle to matsalar da take faruwa mutane suna ciwo bashin wannan wayar kafin lokacin kullewar ta yi sai su saida wa mutane ita sai mutum ya sai waya kwanan nan ba a fi kwana biyu yanzu haka da waya a hannuna wanda aka yi wa irin wannan shi yasa ma na yi wannan bidiyon da haka abin da yake faruwa duk wanda zai sayi waya ko kuma yanzu haka ma inda waya a hannunka mutum ya buɗe wayarsa ya je ya bincika ya shiga ɓangaren setin na wayarsa idan mutum ya shiga setin ya yi ƙasa ya ƙasa ya zo kun aka rubuta security sai ya taɓa security bayan security ya buɗe mutum ya yi ƙasa zai ga device admin app to mutum sai ya shiga wannan wajen duk wanda ya shiga wannan wajen ya ga a wayarsa a wannan application ɗin na uku ya bayyana wannan security plugin ɗin to wayarsa ta bashi ce kuma kowane lokaci zai iya rufewa sannan kuma idan za ka sai waya ko da taka babu yanzu duk wacce zaka siya kana duba in dai kaga da wannan wallahi ko an siyar ma sai ta rufe yanzu haka gayan da wayar su take hannuna an siya mar kuma gashi nan ta rufe kuma an siyar mar musamman yan uwanmu da suke sayan waya a kudu a hannun mutane sakan ɗin waya ko sabuwa ku kiyaye dan Allah wannan shine sakon duk wanda ya ga ya mar amfani da ku taimaka ku shiya saboda mutane da yawa su amfana